والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي وشوفة الأخرى وما بحمل بثبوته يقع وقد أتى عن مالك حتى تباع وما وما يقع بحمل بثبوته wato abin da yake aukuwa da abin da ya shafi ciki da tabbatar ciki a gane inda har ciki ya tabbata wakar a ta'an maliki ya zo daga imam malik har sai ta haihu ita mai ciki har sai ta haihu sannan a yi mata haddi an gari da an ce wa yi jadul kazif wa tayal ta in wa in a ba falhaddu hukumun biyar ta zin wato ana kulle mai kazafi har sai ya yi la'ani. idan ya ƙi yadda to haddi shine hukunci wanda yake mai tabbata hukunci wanda yake abin aunawa an gane ku wa ma ya ƙa'u bi hamlin in ko har za a yi haddi da ciki bi subuti in har ciki ya tabbata an gane ku to ya zo daga imam malik har sai ya ta haihu in ta haihu sannan ya mata haƙƙi na'am wa yabda az-zawju bil isti'ani li dafi hajji arba'a al-aymani wato miji yana farawa da li'ani dan tunkuɗe hajji yana farawa da rantsuwa guda hudu a gani zai rantse su hudu shine arba shahadatu billah eh إثباتا أو نفيا على ما وجب مخمسا من لعنة إن كذبا إثباتا wajen tabbatarwa ko kuma wajen korewa zai yi rantsuwa biyar wallahi bai yi zina ba wallahi kai ta yi zina wallahi ta yi zina har biyar kuma gaskiya nake faɗa an gane ku alama wajaba ba muka bazan yana yin na biyar da tsinuwa in kazzaba in har yayi ƙarya na biyar inuwa Allah ya tabbata gare shi ƙarya yake yi na'am wa ma bi hamni bi thubutihi yafa eh abin da ya shafi ciki yana aukuwa ne da tabbatar cikin kafin a kaba yanke hukunci sai ciki ya tabbata tukuna kan ata al malik hatta taba hakika zo daga malik har sai ta haihu yabda zawji bil shi'ani miji yana farawa da yin li'ani idan bi haddin arba'a don tunkuɗe haddi wato rantsuwa guda hudu na isbatar au nafiyar wajen tabbatarwa ko wajen korewa alama wajaba akan abin da ya wajaba muhammadan bi la'natin in kadaba wato yana yin na biyar da tsinuwa in har ya yi ƙarya ba za a yi ba hukunci ba sai ta haihu البداية في علم المواريث الحالة الثالثة hali na uku idan dallat ihlahunna bi attihatayn idan ya zama to ɗaya daga cikin su ta kusanto da da bangare guda biyu wal ukhra bi jihatin wahida ɗaya kuma ta kusanto da bangare ɗaya aka da sahibatu sahibatu jihatayn thulutha thuluth wato sai ma abociya bangare biyu sai ta yi riko da ne na ainihin sulusi na na sulusi A ga dama kakanni ai suna cin duk yawan su gaba ɗaya na raba musu ɗaya cikin shida ne ko to idan ya zama to ga kaka wanda ta bangare biyu wato tana da alaka da uba da kuma alaka da uwa a ga ita kuma wannan kaka tana da alaka da bangare ɗaya ne kawai to ma'abociya bangare biyu wato za ta ci ɗaya cikin shida a sulusai ne na shida shida nan a kasa shi kashi nawa kashi uku ta ci kashi biyu an gane ku ita kuma ɗayan wanda take kusantowa da ɓangare ɗaya za ta ci ɗaya cikin shida na wannan mai na wannan sulusai an gane wani ku? Eh, sulusin ba za ka ta uku wannan ta ɗauki biyu wannan ta ɗauki ɗaya an gane wannan sulusai ne tuwo masiri na sulusun misali a gari misali yanzu a ce dukiyar a ce sun samu dubu sittin a ce dubu sittin shi ne sulusi to wannan dubu sittin din a kasa tuwo masiri na dubu sittin din zai zama nawa zai zama dubu arba'in to dubu arba'in da kakan ya da ta kusan tuta bangare biyu dubu ashirin na wanda ta kusanto da bangare daya shi ne ma'ana za a zumo nawa ne ɗaya cikin shida nawa ne ɗaya ya raba ɗaya cikin shida na haƙƙinsu tuna idan an raba ɗaya cikin shida na haƙƙinsu to yanzu kuma ya rage su a raba musu yanzu wajen raba musu ita wannan ta bangare biyu tana da two over three, biyu cikin uku na abin da aka samu wannan tana da ɗaya cikin uku na abin da aka samu an gano wannan ku na'am Ba haka da haifar da jiyatin jiha sulusu sulus baki wato ita kuma ma abociya bangare daya za ta za ta cire ainihin sulusun da ya rage eh sulusun sulusun da ya rage misalin hada halaka mai wani hali ummi ummi ummi eh mutum ya rasu ya bar mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyarsa wa hiya ummu ummi abi ita ce ko mahaifiyar mahaifiyar baban wa ummu abi abi kuma da mahaifiyar baban babansa kaga bangare da yake na wannan sannan an bar ambi menene gadon kowanne daga cikinsu asalin matsala ɗin daga shida ne ko saboda cire sudusi sudusi na kaka in an cire sudusi na kaka sauran abin da ya rage na ambi ne ambi asibi ne ko ba gaba eh da ula sudusi da ya ta farko tana da sulusai ne na sulusi A gane tunda da san su gaba ɗaya sulusi ne to suna da sulusai ne na sulusi saboda da yana adalat domin ita ta kusanto da bangare biyu Idan ta saniya ita kuma ya ta biyu tana da sulusun sulusun adalat da jiyatun wahida domin ta kusanto da bangare daya bilhammi ba ki tafsilan shi kuma ammi shike da sauran shi ne biyar din da ya rage ko ba gaba tunda an kasa shida ne za kasa shida sai suka ɗauki ɗaya sai su kakanni suka ɗauki ɗaya sauran abin da ya rage shi asibi ne sai ya kwasa an gano wannan to wannan shi ne ta kai na gan buɗaya da saboda yanayin yin zai zai rabon wannan bangaren yin zai rarraba har abin nan insha Allah Allah ya kai mu sai ni karin bayani kan shi amma dai a fahimci cewa kakanni ka san su sulusi ne ɗaya cikin shida na duk abin da aka mallaka an gani ɗaya cikin shida shi kuma an mi asibi ne in an kasa dukiya shida kaga za su ɗauki nawa su kakanni za su ɗauki ɗaya nawa zai rage kaga biyar na asibi ne ko ba ka ba to wannan ɗayan shi ne ake magana yin za a raba ɗaya yanzu tsakanin kakannin guda biyu ɗayan da suka ci to dai za su raba kawai wani su ɗauki rabi su ɗauki rabi ko kuma wani zai fi wani ya kashe kakan ya wanda ta ta kusanto da bangare biyu tana da alaƙa da uwa tana da alaƙa da uba za ta ci wannan ɗayan za ka sa shi kashi uku kashi uku ita wanda ta ci biyu da ta ci ɗaya shi kenan abin da suke son juna a gane sai yadda za a yi a raba ɗin ne na'am wanda ka sami suna gado sai ɗan uwa ummi ɗan uwa ummi yana gado na'am wa alaikum salam mata ne ka an ga ce kakan da yayi mu da shi na abu kada bayan da kai mai na ina littafin shi ga littafin eh, an ce ita wannan ina ne wajen gashi nan uwar uwar uwa ita ce kakai da ce uwar uwar uwa a gani ita uwa ita wannan kakan uwa maman kakan a ah, maman maman a gani ita uwa tana da mahaifiya ko ba ka ba to mahaifiya ma na da mahaifiya kaka kenan kakan ne nan maman kaka eh maman kaka shi mamaci ba eh maman kaka mamaci to wannan kuma idan ummu ummu abi idan kuma mahaifiyar mahaifiyar baban ita ce din ne ita kadai ta kusan ta bangare biyu na auren zumunci ne ta hanyar auren zumunci shi na ke iya samun wannan yanzu ba ga yanzu da manzan Allah da mahaifiyar manzan Allah da mahaifin manzan sun suna da alaƙa ta hanyar kakansu na biyar shi ne kira ko? duka kakansu ne kakansu ɗaya da mahaifiyar annabi da mahaifin ta kakan suka na والوارثات نعم بسم الله الرحمن الرحيم والوارثات من النساء سبع لم يؤذن أنثى غيرهن شرع والوارثات min nisa'i saba'u masu gado min nisa daga cikin mata su bakwai ne su lam yuti shar'u unsa gaira hunna hmm. shari'a bai baiwa mata gado ba in ba wa'annan ba shari'a bai baiwa mata gado ba sai wa'annan kawai bintun wa bintu ibnin wa ummin mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa mutika akwai diya diya tana gado sannan akwai diyar da sannan akwai mahaifiya mushfi'a mai tausayi akwai mahaifiya mai tausayi wannan an sa dai kawai da a cika baiti dama mahaifiya mai tausayi to ba ka da tausayi ba sai gado ba <laughs> yawa wa zaujatun sannan mace tana gada mijinta sannan kakanniya wa mutika da wacce ta yanta baiwa ita ce maulatun ni'ima ko ta yanta baiwa idan ta yanta baiwa sai baiwan nan ta mutu ya zan ba mai gadon wannan baiwa din ba ta da dangi shikenan sai ita ta yi mai sai ta gada wal ukhtu min ayyi jihati kanat fa hadhihi iddatuhunna banat da yar uwa ta kowane bangare ta kasance yar uwa ta kowane bangare ya ce da ya ce da ummiya shi ne ma'ana kowane ɓangare ba hari yadda su wuri ba na ci wa'annan lissafin su ya bayyana a kowane wani warisatun majma'u alal alwarisatu almujma'u ala taurifi yana ina cewa masu gado wanda aka yi ijma'i akan gadar da su daga cikin mata su bakwai ne min alkitab wala min as-sunna tawrisu gairi yana bai zo ba daga cikin qur'ani ko daga cikin sunna bayar da gado ga wasu su ba babu iyal ce da ko da babanta um. sannan sai ainihin maibiya da mata da kakanniya a kan akan tafsili a ciki kakanniya ta bangaren uba kakanniya ta bangaren uwa kakanniya wanda ta kusanto da bangare Ka duk dai wannan tafsir da mutane suka yi a to kana samu kan akwai na bil dau حاصل هذا التفصيل أن الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ita kakanniya in tsakaninta da mamaci babu wani namiji ga asali eh, in babu wani namiji da ya shiga tsakani to ta zama kakanniya ta bangaren uwa ita tana gado da ijma'i in babu wani babu wani namiji da ya shiga tsakanin su an gane duk gaba daya kawai din mata mata ne gaba daya to ita ainihin tana gado da ijma'i malamai wa in kana bainaha wa bainal majlis zakar idan tsakaninta da mamaci akwai namiji guda daya ita kakanni ya ce uwar uba wata risu ita ma tana gado bil ijma wa in kana bainaha wa bainal majlis zakaran in tsakanin da mamaci akwai mazaje guda biyu ga iyar jaddatu ummul jaddi ita kakanni ya ce uwar kaka baban baba wannan nabul malikiya annaha la tadus eh baban baba a mazan malikiya ita ba ta gado ita uwa ce ta baban baba ita ba ta yi gado ba inda hanafiya wa shafi'iyya tadus a wajen hannafiya da shafi'iyya suka ce zuwa ai kawai sunanta kaka duk kaka za ta yi gado mithluha kullu jadda jadli bi jadli wari haka nan duk wata kakanniya da ta kusanto saboda wani kaka bai gado saboda wani kaka na miji bai gado sai ita bace ta kusanto saboda shi ta zama kakan shi to ita ma za ta yi gado a wajen zuwa nafiya. Ah, ne ce walmotika a mutaka ko kuma motika da mai yantawa mai yantawa wal'uktu min ayyul jihad wato yar uwa ta kowane bangare sawa'un kanar shakika aure abin aure ummi shi kakan ya shakiki ya ce kole abin abbi ummi an yar uwa shakiki ya ce kole abin kole ummi wasul um bi kawai wato siffanta uwa da cewa mai tausayi na yasta ma fihi min al-munasaba baya buya abin da ke cikin shi na munasaba baya buya tunda dai dama da an san duk uwa mai tausayi ne wannan bai da wani tasiri wato wato ba'ahu ko li qawli wa mawtika na na da ajalin afiya wato dacewan shi saboda dacewan shi da cewa wa motika saboda kafiya mustika motika dacewan shi saboda cewan shi motika haɗin nan saboda kafiya ne an ce nan mushrika can kuma ka ce motika wa qawluhu iddatuhun nabanat ay zaharat ai cewa lissafin ya bayyana ma hadi tariqatul ikhtisar wannan shine hanya na takaitawa kawai iddatuhun bi tariqil basti 10 wato lissafin sun an ce za a shimfida su a fito da su fili guda goma ne albin akwai diya akwai diyar da akwai uwa waljadda min kibaliha akwai ya ta bangaren ta waljadda min kibaliha akwai ya ta bangaren uba wal ukhtu shaqiqa akwai uwa shaqiqiya kaga kakanniya balla su biyu hmm. sannan akwai uwa shaqiqiya akwai uwa li abiya akwai uwa li ummiya akwai mata akwai mai yanci mai yantawa goma الإرشاد الثالث نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو صلت الطلاق da a ce wato ita mace sai ta tambayi namiji ya sake ta ta ce idan ka ci kaɗan halal ka sake ni a ha sai ya amsa mata da lafazi cewa na sake ki ko ya ɗanyi hannunka mai sanda cewa na sake ki ya ya ɗanyi wani ishara cewa ya sake ta ishara mai fahimtarwa kamar a ce shi kurma ne ko sai ya ɗanyi wani ishara mai fahimtar da cewa ya sake ta to wannan saki ya lizimce shi ka biki kamar da ce idan ka cika ɗan halar ka sake ni sai ya rubuta ya rubuta ya nuna masa na sake ki wa infazi kuma ya zartar da shi da ya rubuta sai ya miƙa mata kaga ya zartar kenan wa infazihi wa inqazihi ba ya wa yasri bi idafatihi ila ab'adiha saki yana nasuwa idan an jingina shi zuwa ga sashensa saki yana nasuwa idan an jingina shi zuwa ga sashi yace na saki ƙwayan gidanki na saki hannunki na saki kafanki to sakin zai nasu zuwa ga jikin gaba ɗaya saki yana nasuwa idan an jingina shi zuwa ga abadiha zuwa ga wani sashe daga cikin gabanta ya kammalu mubahada wato ana kammala wa mace wanda aka yi aka sasanta aka saki wani sashe, ana kammala shi Wa shakku fi adadihi kuma wannan mubahada ya ka dauki idan mutum ya ce na sake ki rabi za a kammala shi wannan kuma kenan na sake ki rabi ko na sake ki ɗaya da rabi zai zama biyu don babu rabin saki ana kammala sakin da aka sasanta shi an gane shi eh, na a ba dawo da shi baya in an ce ɗaya da rabi biyu ne in an ce biyu da rabi uku ne ana kammala shi kawai washakku fi adadihi yanzu mu asar wato saki a cikin adadinsa yalzamu aksaruhu yalzimu ne ko yalzamu o oh, yulzimu yana lizimtar da mafi yawa ɗaya eh, ga zancen da ya shahara shakka ga adadin yana lizimtar da mafi yawa ana shakka saki biyu ne ko uku sai ce mai uku ne kawai ana saki shakka ɗaya ne ko biyu kawai biyu ne an gane wani ku? eh ba za a ɗauki a akalla ba shakka ga adadinsa yulzimu aksarahu alal mashhur yana lizimtar da wanda ya fi yawa ga zancen da ya shahara amma muƙabilu ba yulzimu aqallahu yana lizimtar da mafi karanci na yalzamu aksaruhu zai zama kenan wato yalzamu aksaruhu mafi yawa shi ke lizimta zai yayi amma nace yulzimu yana lizimtarwa sai zama aksar shi ne makulun biyi yana lizimtar da mafi yawa yalzamu aksaruhu mafi yawa yana lizimta wa kullama adat ilayhi ba'da زوج zaujin mutallaka a cikin fatawan مالكية أو malikiya akwai fatawa guda biyu akwai mashhur akwai muqabilu mashhur din yana lazimta muqabilu mashhur wato baya lazimta za a koma zuwa ga na kasa kasa ne ana shakka saki ɗaya ne ko biyu sai a ɗauka saki ɗaya ne kawai an gano eh. um, yace wa kaga sun yi amfani da ka'idar mai a la ya zulu bishak al yaqin la ya zulu shak. yawa idan an tabbatar da saki daya ana shakka akan nabiyin ne sai a dauka ba nabiyin babu shi kawai wanda ba ya ka tsaki hadisi kenan yawa eh na wa kullama hadatha ilayhi ba'da zawj wato duk sanda ta dawo gare shi bayan miji a yanzu ana shakka saki biyu ne ko na uku Ya shafe da shi nawa saki uku to da aka ce saki uku sai ta je ta yi aure sai ta yi aure ta dawo na masu saki uku ai sai ta yi aure wancan wancan sabon mijin ya santa matsayin ya mace ko to sai ta tafi da ta tafi sai ya je sake aure sai wancan ya sake ta sai shi ya dawo da ita ya aure abin nan to in ta dawo sai a ɗauka to ila fa saki biyu ne fa ila fa saki biyu ne ba fa nan ba ila ba eh ila saki biyu ne ba ka gani na'am na'am ah, ce wa ha, wahida sai ƙara sakin saki daya lam ta hilla lau ba za ta halatta a gare shi ba illa bi muhallalin sai da mai halattawa eh tunda ma ai shakka shakka ake yi wancan an ɗauka uku ne ta tafi ta je ta auro wani sai ta dawo da ta dawo wajen shi to sai a ɗauka ila ƙila ta saki a ƙila saki biyu ne da wancan aka yi aka ɗauka uku ne in ya ƙara sakin kuma sai ta ƙara komawa yauwa to sannan idan ta ƙara dawowa shi ma sai a ɗauka wancan saki ɗaya ne yanzu ne an arzaki ya zama na uku sai ƙara komawa sai an yi sau uku duk wayannan za a ɗauka ila saki uku ne ta koma a ɗauka saki biyu ne nan ƙara sai ta koma a ɗauka saki ɗaya ne nan ƙara to wannan na biyun da aka yi yayi sannan ƙarshe za a sake sabu ta koma <laughs> shi ne mana duk sanda ta dawo gare shi bayan mishi, sai ya sake ta saki ɗaya hmm. ba ta halarta a gare shi sai tare da muhallali sai tare da mai halartawa an gane kan karatun yauwa. tun da shakka shakka ake rama ake shakka ne tun da shakka ne aka ce a ɗauki wanda ya fi yawa to wanne ne fi yawa ba uku bane na farko eh. to an ɗauki an ɗauki uku ta tafi ta je ta auro wani to ta dawo sai a ɗauka biyu ne tsakanin biyu da ɗaya wanne fi yawa ba biyu ba sai a ɗauka biyu ne to biyun nan in ya ƙara yin wani sakin ya zama uku za ta ƙara komawa yanzu wanda ya rage shi ne daya, to inda kasa ƙara dawa za a ɗauka akwai akwai tsaki daya tsaki daya ne sannan ga dama ya mata wani daya. ba ya mata wani daya ba to sai ƙara wani kuma yanzu sai ƙara komawa sai an yi so uku tukuna sannan ya huta nan gaba in aka yi haka to yanzu yanzu an amata wankan tsarki yanzu yanzu ta ƙara dawowa yanzu eh, za ta fara daga farko daga farko za a fara idan an ta wani auren sabon aure ne ke ai saki uku dama dole su wani auren dama. Eh, a saki uku ba uku? da ciki Ok na eh. Ba su da wannan. A da jamhur na malamai idan mutum ya saki mace ya saki daya har ta gama idda misali. ta gama idda ta tafi wani ya aure ta to da zai sake ta a sannan ta dawo gare shi har yanzu wanda take da yana nan tsohon igiyar na nan ya biya kuma in ya ƙara wani to za shi to kaga da ni nan wannan shi ne ka'ida na jahul abu fa ne kaɗai saba ba a cikin ba za yi gaba ɗaya abu ba ne kaɗai ce a ah, ya za a yi a mutum ya biya sabon sadaki da na ɗora sabon aure kuma na ce wai saki na da yana na yace shi bai da ba <laughs> nan kuma kuma ba zahaban ya ɗan fi shiga ƙwaƙwalwa fahimta abu ne na ya ɗan fi shiga ƙwaƙwalwa Eh illa an yi rusula sana daf'atan sai dai idan ya saki uku lokaci daya in yana so ya maganin abin kawai ce na sake ki saki uku don kada zuwa ya ce mai yawo da mata kawai idan ya zo ya saki matar shi sai ya ga abin za ta tafi to na sake ki saki uku kaga 'yar riga wannan 'yar riga ya ƙarin kenan 'Yar riga ya faɗa da kanshi yanzu ba shakka ake yi ba tabbas ne yanzu to tunda ya sake da saki uku wata dawo yaya za fara da farko ne kawai me ko ya shiru a zuwa ya ta shakka to kawai ya faɗa na sake ki saki uku eh wa qila tahillu ba'da salati ankiha eh aka ce tana halatta ne bayan aure uku kamar yadda na faɗa wala ya haɗe sani ma duna salat wato saki na biyu baya rusa saki na biyu baya rusa abinda bai kai uku ba a gari in saki wato mana idan mutum wato idan idan misalin wato abinda bai kai saki uku ba saki na biyu baya rusa shi an gane ku idan mutum ya saki mace sakin da bai kai uku ba take ta yi wani aure wancan ya sake ta bai kai musa wannan ba wannan sakin nan yana nan shi ne magana da muka bada yawa idan ta dawo ya sake ta saki ɗaya sai wani ya je sai ta kama idda sai wani ya je ya aure ta da wani ya je ya aure ta shi ma ya sake ta ba sake na biyu kenan to ya rusa wannan sakin da na farko ya yi hmm? yauwa aure na biyu baya rusa abinda bai kai uku ba tunda ta yi wancan aure na biyu ka ɗauka da tunda ta yi aure na biyu aure na biyu ya rusa abinda bai kai saki uku ba a idan ta dawo zuwa ga wannan auren na farko wannan sakin ne da wancan ya sake ta kafin da auren na biyu yana na yana jiran shi ko yana na yana jiran ta in ya ƙara wani saki za a ce saki biyu in da ma saki biyu ya mata ya ƙara ɗaya ta ta tafi kenan ya zama uku eh kamar rabbi ne na abu hanifa in zai uku ne ba to amma in dai abin da bai kai uku ba to za a gina ne yau wannan sashen nan da ya yi za a ɗora ne a kai kawai ba. rashin nasi ne akan eh rashin nasi ne ba nasi amma akwai asali na Umar dan Khattab ba da wasu daga cikin sahabbai akan wannan ra'ayi kan bayan wannan ba wannan goyen bayan ya tsala sahabbai ba sun fi yawa akan wannan bangare biyar da wancan na Abu Hanifa ba yana Abu Hanifa wai ke yi sai abu da abu ke dawo yi ke da dawo ya ta ba an ana cewa ka taba gana ka ya faru za ka da misali irin haka da ya faru ya mai da ne ba sabon نعم بسم الله Rahim, الرحيم بسم الله الرحمن kuma takaituwa akan sujada kawai mutum ya takaitu a kan abinda ayoyin da ke nuni akan sujada an gane wannan shannin nan wani aya za mu kawo misali wanda kawai ayan sujada ne kawai mutum ya tsaya a wajen hmm? na wazon na dawud an na mafatan nahu fasta gafara rabbahu wa kharra raki'a wa anab kawai sai nan zai karanta kawai sai ayin sujada to makaruyi ne liman ne kawai ya zo kawai sai ya tsaya kawai wajen ayin sujada ya karanta dan ayin sujada bai fara daga wasu ayoyi ba wannan yayi makaruyi shine ya takaito akan ayoyin sujada wa uwila bil kalima amma an fasara mudawwana da kalma daya in kalma daya ne kawai ya karanta ba wai ayan ba sai inda makaruhi yake ya zama to kalma kawai ya karanta fasjud kawai sai sujada to nan ne matsala din amma da ya karanta ayan gaba ɗaya ba matsala wal aya suka ce kai aya ne kenan malikiya sun yi sabari wajen fassara mu da wana kasan shi wana, wato idan maliki ya magana to zaka magana na daukar ihtimalat to sai ɗaliban maliki ya sabari wajen fassara me yake nufi to wasu suka ce malik da ya ce takaituwa akan sujada din nan a akan ayin sujada ko a akan abin sujada makaruhi ne an fasar mu da wana da cewa in kalma ɗaya ne aka karanta kawai da ke da alaƙa da sujada kai aka ce har da aya ma ko aya ne ma na wanda huwa ba. aka ce wannan shi fi dacewa dama ya zai mutum kawai zai karanta kalma kawai kawai fasjud kawai ya sujada ai ba zai yiwu ba wata ha bi farida aw ba. da ganganta shi a cikin farilla ko hudu ba da gangan sai mutum ya karanta ayoyin sujada ko ya karanta ayan da ke da alaka da sujada ko da gangan ya karanta wajen hudu ba shi wani makaruhi ne bai dace ba kawai yana cikin hudu ba kawai sai ya samu tare sujada yana zuwa kawai sai karanta ayan sujada kawai sai a faɗi gaba ɗaya ayan sujada sannan zai ci gaba da hudu ba kuma da nafilin mutulaka banda nafila kai tsaye in nafila ne ba matsala yace wa in qara'aha fi fardin sajad idan ya karanta ayan sujada a cikin farilla to yayi sujada wala khutba banda khutba wala khutba banda khutba wajara imamu imamu sirriya liman mai karatu a koyi kamar sallan azhar sai karanta ayoyin sujada to zai bayyana ne dan a san dalilin da yasa zai sujada a gane kamar a azhar sai karanta to sai ya fito da shi fili an gane ku aha wailla wailla tabi'a wailla ittubi'a in ba haka ba kawai a bishi kawai eh ko bai bayyana ba mun ga yayin sujada kawai mu bishi na mujawizuha bi yasir yasjud mutumin da ya ketare ta da kadan wato ya dan wuce ya manta sai ya karanta har ya wuce da kadan bai yi nisa ba sai tuna ba na karanta ayin sujada ban yi ba ya dawo ya sujada wa bi kafirin bil fard dan ku ya wuce da yawa ya karanta ayan sujada tsakanin ayan da wata aya akwai ayoyin goma sha kaga yayi yawa kawai zai sujada ne qabla salam yuriduha ah. bil fard na'am wa mujawizuha bi yasirin yasjud kuma shi bane wa bi kafirin yu'iduha bil fard idan ko ayoyi masu yawa ne tsakani ya dawo ya sake maimaitawa malam ya sake maimaitawa in a farilla ne matsar bai yi ruku'u ba matsar bai yi ruku'u ba a gani ya karanta ayar sujada sai ya wuce ya wuce ya cigaba da karatu cigaba da karatu sai da ya nisa sai tuna na karanta ayar sujada bai yi sujada ba sai ya dawo ya yi riba ya karanta matsar bai yi ruku'u ba ku gani? Allah. Mutabi ne mana. Ina eh, eh. fi da da na abuwa ni ba gaskiya. ya fi ya fi jiki saboda ni ban ga dalilin da mutum ya auri mace sun rabu har ma ta gama ita ta gama ita ta ta um, ba da mai dawo da ita ba ba garu tsakanin su ba da mai dawo da ita sai kuma a tabbatar da sakin a tabbatar da kuma wurin akwai akwai har yanzu akwai igiyar shi ne to ayi abun akwai dinki alaƙa ya riga yanki idan ta dawo za a ɗauka sabuwar mata ce shi ne ga wannan matsalatul hadam ke ya riga ya rusa amma ce wala ya hadimu wala ya hadimu sani ma junan salat aure na biyu baya rusa abinda bai kai uku ba wa alaikum salam na malam ya hali malam alhali sai zama hali alhali bai yi ruku ba sai ya yi alhali bai yi ruku ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك